بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا نستافيا تلي تنام وقت رمضان shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku da watan biyar da watan shida shekara na dubu biyu da goma sha tara kalandar miladiya wannan masallaci mai albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya inda muke karatun littafin صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفر سليم ابن عيد الهلالي دا علي حسن علي عبد الحميد وانا كمشيني درس مو نتلاتين دا بيار وانا اللي كافي كما منا فصلنا من طيع فصلنا اشرين دا بيو زامتاشي دا فصلنا اشرين دا اخو wanda shi ne fasalin ƙarshe a littafin kuma shi ne zai zanto darasin mu ma na ƙarshe a littafin insha Allah. أحاديث ضعيفة تنتشر في waɗansu raunanannun hadisai da suke yaduwa a watan Ramadan. Suka ce ra'aina an nuhika hadal fasla fi kitabina mun ga dacewar mu saka wannan fasali a wannan littafin namu ne limalahu min ahammiyatin la saboda abin da yake da shi na muhimmanci wacce ba ta ɓoya ta hadiran linnas domin gargaɗi ma mutane wa izharan lil domin bayyana gaskiya fa kulu mana cewa إن الله سبحانه وتعالى قد قيض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حملة عدولا لله ألا مدوك كنسركي يا هوري ما النبي صلى الله عليه وسلم masu riko da ita waɗanda suke adilai yanfuna anha harifar mubtilin suna kore mata gaucewar mabarnata wa yuzubbuna anha ta'wil wilal ghalin suna tunkuɗe mata tawilin masu zakewa ɗan zafin addini wa yakshifuna minha tazyif az-zaifin kuma suna kware zanen wato lalatan masu lalata jebun 'yan jebu da suke shiga cikin a harkar hadisi Allah ya hore ma hadisi jigajigan malamai waɗanda suke tona asirin waɗannan ɗan walaƙar shaba sunnatan nabawiyya ta abral kuruni salika shawa'ibu akwai gurɓata da dama a tsawon ƙarnoni da suka gabata da suka shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na riwayoyi waɗanda suke min za'ifin raunanannu au makzubin ko wanda aka yi ƙarya au muftara ko wanda aka kirkire su au nahwa zalika ko makamantan haka mimma bayyanahu ayyammatun as irin waɗanda manyan malamanmu magabata suka bayyana shi wa ulama'u da salifun hakanan malamanmu wanda suka shuɗe a tamma bayani wa ahsana tawdih sun yi cikakken bayani da kuma mafi kyawun fayyacewa dangane da waɗannan abubuwa da suke shiga cikin hadisai wannan yau mai kallo a yau fi duniyar kataba a duniyar marubuta walwa'ab da masu wa'azi yara annahum illa man rahim zai ga cewa waɗannan mutane masu rubutu da masu wa'azi in banda kaɗan wadda Allah ya ya musu jin kai ذاك سامو لم يعير هذه القضية الجليلة أدنى اهتمام بس أرى ما ونم آه، لم ريم جرمى كودا ما في كرنشن آه، كلا والسبا على رغم توفر المصادر العلمية الكفيلة ببيان الصحيح وكشف الدخيل ضد يوم للتتفين إلمي ود سكة أو كينوية بينا إنغاتتشي دكما آه، فلسة bare wato abubuwan da ba su inganta ba walaisa fi niyyatin al'i'abu fi sharhi hadhihi masala baya cikin niyyar mu mu faɗaɗa zance wajen sharhin wannan mas'ala wa ma tarattabu alaiha min asarin sayyi'a da abin da yake ginuwa a kanta na munanan tasiri alal ilmi wan nasi ma'an akan ilimi da mutane baki ɗaya إنما سنقتصر على ذكر بعض الأمثلة الحديثية kawai dai. za mu takaita ne bisa ambatan waɗansu baran hadisai wato waɗanda suka shahara allati ishtaharat bainan nasi shuhratan azima wanda suka shahara shuhura mai girma tsakanin mutane hatta innaka la takadu taqra'u maqalan har yana wahala ka karanta wata qasida aw tasma'u wa'zan ko ka ji wani wa'azi illa wa hadhihi al kashe sai ka samu waɗannan hadisai ɗin lil'asafi shade wato eh, abun bakin ciki sosai ta kudumin halmahallal a'la sai ka ga waɗannan hadisai ɗin sun ɗauki wato mazauni na gaba-gaba a cikin ƙasida ɗin da za ka karanta ko wa'azi da za ka yi fa'amalan mai ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam domin aiki da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ballighu walau anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya guda ɗaya ne rawahu al-bukhari wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam addinun nasiha da kuma fadin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addini shine nasiha rawahu muslim wa naqulu wa billahi tawfiq da haka muke cewa muna neman gamdakatar wato tawfiki na Allah madaukakin sarki innal ahadith ad-da'ifa التي انتشرت بين الناس على مستوياتهم كافة كثيرة جدا للي رونا لنو حديثي ولنده سك شهر أتكاد متاني آه، واتو متاني دبن دبن وجم آه، مستويات تنسو قبالين متى ينسو قبالين كثيرة جدا واتو سنة ديوة سوسين حتى إنهم لا يكادون يذكرون الصحيح على كثرته أيضا حر آه، so da dama wai da wahala kake samun su suna ambatan ingataccen hadisi duk da yawansu wala yafta'una an zikri dha'if ba sa barin ambatan hadisi wanda yake ingataccen eh, eh, mai rauni <clears throat> akwai mubalaga a wannan maganar cewa eh, mutane ba sa ambatan hadisi ingataccen ana ambata ma sai dai akwai tsaraunanannun dai su ma suna da yawa ورحم الله الإمام عبد الله بن المبارك القائل ألا يجكم الإمام عبد الله بن المبارك من شواه في صحيح الحديث شغل عن سقيمه للي cikin ingantattun hadisi akwai abin da ya dace ya shagalar da mu da kula da wato ainihin raunanun hadisi falyakun hadha al-imam qudwatana mu dauki wannan limami wannan babban malami a matsayin abun koyin mu walyakun al-ilm as-sahih sabiluna kuma مسك إلمي إن قاتتش قبتتش يذنتوشي نتفكمه ومن هذه الأحاديث التي يشتهر ذكرها بين الناس في رمضان لكي مدنا حديثين وأن أمبتنسا كأمبتنس يا شهر أتكم متانين أوات رمضان سوني كمرهكا سو أمبتش حديثين يقول نفركم حديث النبي أكي شاء النبي ياتي لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها da bayan Allah sun san abin da ke cikin watan Ramadan da al'umma ta sun yi burin ina ma shekarar gaba ɗaya ya zanto Ramadan inna jannata la tazayyanu li Ramadan lallai aljanna tana yin kawa ta yi ado saboda Ramadan na ra'si al ila al daga farkon shekara zuwa shekara zuwa ƙarshe wa huwa tawil hadisi ne mai tsawo suka ce to wannan hadisin ibn khuzaima ya rawaito shi da ibn al-Jawzi a cikin littafin al-Mawdu'at haka nan abu a cikin musnadinsa haka nan a cikin al-matalib al-aliya ta hanyar jarir ibn ayyub al-bajali daga sha'abi daga nafi ibn burda daga abi mas'ud al-ghifari suka ce wannan hadisin mawdu'i ne hadisin ƙarya ne illa ta shine jarir ibn ayyub ibn hajar ya tarjama sa a cikin lisanul mizan yace wannan mashhurun bi ya shahara da rauni sannan ya nakalto daga Abu Nu'aym Abu Nu'aym yake cewa kana yad'u al-hadith yana kirkiran hadisi hakan daga Bukhari Imam Bukhari yana cewa munkarul hadith hadisin sa munkari ne wato yana sabawa tabbatattun malamai haka nan Nasa'i yace matruk malamai sun kyale shi mana ana tuhumar sa da karya hakanan nan Ibn al-Jawzi ya yi hukunci ma wannan hadisin da cewa karya ne haka Ibn Khuzaima bayan ya rawaito shi yace in wannan hadisin ya inganta to lallai akwai wani abu a zuci dangane da shi wannan mai riwayar mai suna jarir ibn ayyub al-bajali to wannan kenan wannan hadisin in kun ji shi mai rauni ne da inganta ba waɗansu malamai sun ce hadisi ne na karya abu na biyu wa ha aidan hadisin da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane kad adallakum shahrun karim wata shahrun azim wata mai girma ya lallafe ku ko ya zo muku shahrun fihi lailatul qadr wata ne wanda akwai lailatul qadr a cikin sa akwai akwai dare a cikin sa khairun min alfisha wanda ya fi watanni dubu ja'ala Allah hu fariida wa qiyam laylihi tatawwa Allah madaukin sarki ya sanya azumin sa ne kuma tsayuwan daren sa tatawwi ne man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhair duk wanda ya nemi kusancin Allah da wani aiki na alheri a cikinsa kana kaman adda fariidatan fi ma siwa yana daidai da wanda ya aiwatar da farilla a wani lokaci ba Ramadan din ba wa huwa shahrun wata ne wadda awwaluhu rahma farkon sa rahma ne wa wasatuhu maghfira tsakiyar sa gafara ne wa akhiruhu ifku minan nar kuma karshen sa yanci ne daga wuta zuwa kashi wa huwa wa huwa tawilun aidan shi ma hadisi ne mai tsawo yattasarna ala iradi ashhari kalam fi man takaita ne wajen ambatan maganar da yafi shahara a cikin sa kunga shi ma wannan wannan hadisin bai inganta ba duk da cewa ma'anarsa duk daidai ne amma bai inganta cewa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi shi ba kuma cewa wata farkon sa dai rahama wato babu fi a farkon kenan karshen sa ne ɗan abin nan babu a tsakiyar kenan kuma da abubuwan suna faruwa ne a hadisai duk da muka karanta a baya a kullum a watan ramadan ba wani bangare ban da wani bangare ba wa hadha alhadith rawahu suka ce wannan hadisin shi ma ibn Khuzaimah ya rawaito shi haka na al-Muhammad cikin amali dinsa da al-Asbahani cikin at-Targhib daga hanyar Ali ibn Zaid ibn Jud'an daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Salman suka ce wannan hadisin isnaduhu da'if isnadin sa mai rauni ne saboda raunin Ali ibn Zaid ibn Sa'd yake cewa yana da rauni kuma ba a kafa hujja da shi ibn Hanbal yana cewa laysa bil qawi bai da karfi ibn ma'in yana cewa za'if mai rauni ne ibn abi khaisama yana cewa za'ifun fi kulli shay mai rauni ne akan komai duk abin da ya rawaito yana da rauni ciki ibn kuzaima yake cewa la ahtaju bihi li su'i hifzihi ba zan ba na kafa hujja da shi wato ali ibn zaid kenan saboda munin haddansa kamar yadda yazo a cikin tahdhibut Ibni ibn kuzaima bayan ya rawaito hadisin nan sai ce idan wannan hadisin ya inganta kamar yadda muka muka muka gani a wancan ɗaya hadisi din kenan haka nan ibn hajar a cikin al-atraf yana cewa kuma kuma wannan hadisin akan ali ibn zaid ibn jud'an ne kuma shi mai rauni ne kamar yadda as-suyuti ya nakalto daga ibn hajar din a cikin littafin sa jam'ul jawami haka nan ibn abi hatim ya nakalto daga babansa cikin littafin sa al-ilal cewa ya ce wannan hadisi ne munkari haka nan to kun ga kenan wannan hadisi ne wanda bai inganta ba sai hadisi na uku shine hadisin nan da yake cewa su mu tasihu ويأذن إذا كسام ولا فيها وهو قطعة من حديث رواه ابن عدي في الكامل وانا ينكي نواني حديثي دي ابن عدي يروي توش أسفين الكامل تهنير نحشل ابن سعيد دقى الضحاك دقى ابن عباس شي نحشل إنه سوك شي متروك كان يكبر أن يواتي لشي سبر هنا قريا شكو الضحاك بيتو إلمي دارج أقباء عبد الله بن عباس طبعا يروي توانا حديثي أسفين الأوسط kamar yadda zo a cikin majma al-awsat haka abu nu'aym a cikin at-tibb an-nabawi kamar yadda zo cikin takhrij al-ihya haka nan ibn bukhayth a cikin juz'in sa kamar yadda zo a cikin sharh ihya ta hanyar muhammad ibn sulaiman dan abu daud daga zuhair dan muhammad daga suhail dan abu salih daga abu huraira shi ma suka ce sanaduhu da'if sanadinsa mai rauni ne saboda abubakar al mai yake cewa naji ahmad ya ambaci riwayar mutanen Sham daga Zuhair ibn Muhammad sai ce suna rawaito hadisai waɗanda suke munkarai ne suna rawaito yarwuna anhu ahadith manakir haula wato waɗannan suna rawaito hadisai waɗanda suke munkari ne daga wannan mutumin haka na Abu Hatim yake cewa fi hifdhihi su akwai muni cikin haddansa wa kana hadithuhu bi ankaru min hadithihi bil Iraq li su'i hifdhihi kuma hadisinsa a Sham ya fi muni akan hadisin sa a Iraq saboda munin haddasa haka na al'adili yake cewa wa hadhihi al-ahadith wadannan hadisai allati yarwiha ahlu sham anhu laysat tu'jibuni wanda mutanen sham suke rawaita da gare shi ba sa burge ni kamar yadda zai cikin tahdhibul kamal suka ce shi ko Muhammad ibn Sulaiman din nan mutumin sham eh, yana da tarjama a cikin tarihin Dimash saboda ka riwayarsa daga Zuhair kamar yadda eh, waɗannan malamai suka su yi bayani a kai suka yi nassi a kai riwaya ce munkara a barki mai rauni wa hadal hadithu minha kuma wannan hadisin yana daga ciki wa akhiran daga karshe ma'ana hadisi na hudu man aftara yawman fi ramadan min ghairi udhrin wala marad lam yaqdihi as-sawm lam yaqdihi sawm ad-dahr wa isama duk wanda ya karya azumi na rana ɗaya a ramadan ba tare da uzuri ba ba tare da rashin lafiya ba to inda zai biya da azumin shekara gaba ɗaya ba zai biya masa ba ko da ya yi azumin shekara ɗaya wato inda zai yi azumin shekara guda ba zai biya masa rana ɗaya da ya karya da gangan ba wani hadisi shi ma hadisi ne mai rauni ishe wani hadisin imam bukhari ya allaka shi a cikin sahihinsa mara ya kawo shi ba sanadi ibn Khuzaima kuma ya kawo sanadinsa a cikin sahihinsa haka tirmidhi da abu dawud da ibn majah da nasa'i a cikin al-kubra kamar da yazo cikin tuhfat al-ashraf da baihaqi da ibn hajar a cikin taghliq at-ta'liq ya zo ta hanyar abu al-mutawwis daga babansa daga abu huraira ibn hajar yake shi a cikin fathul bari an yi sabani cikin wannan hadisin dangane da wani habib ibn abi sabit sabani mai yawa sai aka samu illoli har guda uku a wannan hadisin na farko shine al-istirab cewa saɓani ne mai tsanani da ita babu yadda za a yi haɗa kan saɓani na biyu aljahlu bai abul mutawus jahiltan wane ne shi abul mutawus ɗin na uku shakku cikin cewa shi baban din ya ɗau ilimi a wajen abu huraira ibn kuzaima bayan rawaito wannan hadisin ya ce idan wannan hadisin ya inganta to dai ni ban san wane ne abul mutawus ɗin nan ba ban san ba waye babansa ba ba haka hadisi ne da'if suka ce bayan haka waɗannan sahabi arba'atu ahadith waɗannan hadisai ne guda hudu da'afaha al-ulama malamai sun rauna nasu wa wahaha al-a'imma manyan malamai sun yi watsi da su ma'ana su rauna nasu wa ma'a dalik amma duk da haka nasma'uha wa naqra'uha kullu yawmin min ayyam shahri ramadan al-mubarak khassa muna jin su muna karanta su a kullu yawmin daga a kowane rana daga cikin ranaku na watan ramadan mai albarka musamman haka nan wa ghairihi amma da waɗansu ranakun banda na Ramadan. Walaita ya fa annaba ba hadi al-ahadith tahwi ma'ani sahiha. Suka ce ba bane ne koyi ba cewa sashe daga cikin waɗannan hadisai dan sun kunshi ma'anoni wanda suke nagartattu sabita wanda suka tabbata fi shar'in al-hanif a cikin shari'ar mai sauki kitaban wa sunnatan al-Qur'ani ko a sunna. Lakin amma هذا وحده لا يسوغ لنا أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم wannan kadai bai isa ba mu jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama mu jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama ma laysa bi thabitin an abinda bai tabbata ba gare shi wato duk kyawun magana in bai tabbata annabi ne ya faɗa ba kar a jingina shi ba annabi ko da maganan kyakkyawa ne ko da maganan mai kyau ne ko da ana iya samun ma'anar magana a qur'ani to in ba annabi ne ya faɗa ba kar ka jingina shi ba annabi wa bi khassatin walillahi alhamd musamman ma kasancewa mun gode ma Allah ina hadhihi al-umma wannan al-umma min bain al-umm ashikin al-ummu kulliha gaba'inta ikhtassaha Allah bi subhanahu bil isnad Allah ya kebe wannan al da ilimi na isnadi madajan hadisi bihi fa bihi yu'rafu al-maqbul min al-madkhul da shi ake sanin wanda za a karba da wanda yake bare ne ba za a karɓa ba was-sahih min al da abinda da yake mai kyau da wanda yake mummuna wa huwa ilmun daqiqun lil ghaya kuma ilimi ne mai zurfi matuƙa gaya wala sadaka wa barra man samma kuma lallai wanda ya kira wannan ilimin da sunanan da ke zuwa yayi gaskiya kuma ya yi nagarta cewa mantiqul shi shine logic na wato ainihin ilimi wanda ake rawaitowa wa mizanu tasihih al-akhbar kuma shine nizami na inganta riwayoyi al-khatim rufewa razaqana Allah husnaha Allah ya ba mu kyakkyawar أيها الأخ الحريص على طاعة الحي القيوم يا كي أنقوى ميكيشي كوكو تايم ما ألا نألا مدوك كنسر كي رأيز هذه صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه والنشيني صفة أزمة أنه صلى الله عليه وسلم أغشي من أجي شيء أغبانك وهديه في صوم رمضان لا يخفى عليك أغشي من شريسة وجن أزمة رمضان من زبايا قوية أجريكا fatare ila rihabil khairi multazima kai gaggawa zuwa ga harabar alheri kana mai lizamtuwa da shi wasda bima ataka Allah min alfahmi ta'assuma ka kuma bayyana abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka na fahimta domin ka fita daga laifi wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suka ce wanda suka rubuta wannan littafin su ne ɗaliban ilimin nan guda biyu salim alhilali da ali hassan ali abdulhamid sun gama rubuta wannan littafin a ranar 25 ga watan ramadan shekara na 1403 1983 ko 84 mu ma da wannan muke cewa wannan shine karshen wannan littafin kuma wannan shine karshen mu ma a wannan littafin abinda muka faɗa su ma suka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya sa mu tarayya wajen lada abinda muka faɗa ko su suka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana ya kuma datar da mu da daidai din ya ba mu ikon bi ah, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam nan gaba bayan sallah za mu nemi wani littafi ne wadda kuma za mu saka shi ma muna karantawa gwargwaron yadda lokacin da zai lokacin mu zai bamu bayan sallar asuba din insha Allah wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai tambaya ce na